العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد البلاغة الوادحة والبيان والمعاني والبديع تعليف علي الجارم ومصطفى عامين رحمهم الله تبارك وتعالى jiya mun fara karanta misalai ko kuma waɗansu tamarin akan abin da ya shafi wato a tauriya kuma jiya an fara ƙoƙari hakan nan sai na gwabje mutane na ce ba abin nan ba ne na ce ya kamata duba tsakanin waɗannan kalmomi guda nawa guda biyu ko guda uku na ce eh, kam kata a aljunudu min lisanin da min nazmihi an nuhura fa ha ana sha irin sirajin fakta lisani azirka nura wanne ne taruya wanne ne ba taruya ba akwai sirajin akwai lisanin akwai nurun wane ne tauriya muka ce sirajin haka ne muka ce saboda me saboda nur eh to amma mun sake duba za mu ga kamar lisanin din ma da kuka fada da farko akwai abin nan tauriya kwarai don zai iya daukan wani fassara daban eh kam kata aljunudu min lisanin akwai al-lisan wannan harce akwai al-lisan ash-shi'r tunda ayi al-junudu min lisanin qallada min nazmihi an-nuhura fa ha ana sha'irun sirajun faqta lisani yana nufin a yanke harshen sa ne na gani qadir kanura lamba ta farko me yace qata lisan ash-sha'ir ko qatu lisan ash-sha'ir ko qata lisan ash-sha'ir akatahu بعطاياه عن هجائي ولسان السراج فتيلة كنغني نكتي لسان هرشي لسان واتو أبن فتيلة بصورنس وقال سينبيو يا خجلتي وصخائفي سود غدا وصخائف الأبرار في إشراق ومؤنب لي في القيامة قال لي أكذا تكون صحائف الوراق سراج الدين الوراق هنا يتي يا خجلتي وصحائفي سود قدد يتي يا ابن كنياتا يا يتكدونا سوك قوم بقعك إيه؟ وصحائف الأبرار في إشراق تكدم ما سطنن بيئيا كما suna cikin haske ya ce wa mu'annibin lefil kiyamati kalali ya ce wani mai zargi a alkiyama ya ce mini kamar an yi tashin kiyama ne ya yi mafarki ya ce sai ya ce mini ah, a kaza ta kuna haifin warraƙi yanzu haka takaddun warraƙi za su kasance bakake kirin haka takaddun masu sai da takaddu za su kasance bakake kirin na biyu min ma'anil warraq ba'i'ul waraq awil kutub mai sai da littafai mai sai da littafai ne tashi ranar tashin kiyama ko mai sai da takaddura ranar tashin kiyama sai tashi sa baka ke kirin shine wani yake fada masa yana tattakan sa yace haka za ta kuno sahaiful warraq yanzu haka takaddun masu sai da takaddu za ta kasance baka ke kirin al-kiyama wane ne a tauriya ya riga ya mana bracket alwarraq ta wuriya haka ne? to sai a fassara mana me ake nufi waye zai mana bayani alwarraq dai da farko mai sai da littafai mai sai da takaddu alwarraq na biyu sunan wannan mawaki to wanne ne yake nufi a nan sunansa ne yake nufi aka za ta kunu aka za ta kunu sahaiful warraq eh sunansa yake nufi amma kuma fahimta ta farko da za a fahimta shine alwarraq mai sai da takaddu saboda mai saboda sahaif da ya ambata wakala abul husayn al to ga wani mahauci abul hussein al-jazzar mahauci eh me yace kaifa la ashkuru al-jazarata ma ishtu hifadan wa ahjuru al-adaba wa biha sarat al-qilab turajjini wa bi shi'r kuntu arju al-qilaba yace kaifa yace tayaya la ashkuru al-jazara yace bazan gode wa aikin fawa ba ma ishtu a tsawon rayuwata hifazan ina kokarin kiyaye shi wa hajjurul adaba in ƙaurace maladubba ba zai taba yiwa ba dole in a inda nake wa biha da wannan aljizara wato aikin fawa din ne saratil kilabu turaddini karnuka suka kasance suna kwaɗayin haɗuwa da ni kun fahimci magana mutumin da yake aikin fawa eh ma'an dalladi ya gane amma kaga da yake muna yanzu kawai mutum zai je ne ah, abin nan a da inda ake saida nama inda ake da nama a da za ga karnuka a gefe saboda irin yaɗi da menene in aka jajjefa musu za a gansu a gefe suna kwance sannan yanka je kwata inda ake yanka din da abin nan za a yi yanka a fediya ko waɗansu wanda suna yin yanka su cire naman da ba cika sai da kasusuwa ba akwai kashin da ake jefarwa to za ga karnuka da angulu da menene amma yanzu ina ganin mutanen yanzu ba san wannan ba ka sani tun da yanzu kama kafin ga kare ma inda ake a mahauta a yana da wahala kwarai da gaske wa yanzu eh. to ana yin alli da shi ni dai da na son akwai kashin amma mu da an koya mana cewa kashi irin manyan nan mukan je mu abu na sai mu zo mu kona shi shi mu ana alli da shi amma yanzu kan haka ce suna tarawa masu su su sake dafawa su ci ma ba mamaki saboda yaran yanzu kwaɗayayyu ne ba abin da ba za su ci ba to abincin kaji ne ake yi eh. to ina fata kun fahimci maganar daga nan ko ya ce to ai dole karnuka su zama suna suna zan zama da shi ya ce wa bi shi'iri ya ce da waka kuma kuntu arjul kilaba ni kuma na kasance ina sha'awan karnuka to alkilaba na biyu karnuka yake nufi ba karnuka yake nufi ba kariyura da bil kilabi majazan liqamin nas yana nufin liqamin nas suwaye ne li'amun nas mutanen banza eh, wanda in yayi waka ya faɗi wadansu abin nan saboda ne wato wadda yake malamai sun ce akwai wannan kwashin mark da ya kawo don suna ganin ba haka ba shi yana aikin fawa sannan kuma ba karamin dan tasha ba ne shi yasa yin yana waƙoƙinsa sai ya tara yan iska can yana aikin fawansa kuma sai ya tara karnuka ina ba ta an gane to alkilabu na farko karnuka ma alkilabu na biyu yan iska su ne mayar da su kaman karnuka don da larabci duk waɗanda suke yan hayaniya yan tasha yan iska ko mai kana ya ce masu kilabu to inda tauriyan take kenan alkilabu karnuka na halittu da ake nufi ba su bane eh, yana nufin alkilabu karnuka na mai yawwa ina fata an gani ya mai su karnuka saboda aljizara da ya ambata shine zaka dauka karnuka na dabbobi amma anan alkilabu na mutane saboda ashir kare ba ruwansa da waka wa qala badruddin zahabi badruddin zahabi shi kuma yace ribqan bi khillin nasihin abalaitahu saddan wa hajra wa faqa sa'ilu dam'ihi faradattuhu fil hali nahra rifkan bi khillin nasihin yace kai sassauci wa masoyi mai nasiha wanda zai faɗa maka gaskiya za ka yi kuskure ya ce maka abu ka ku ba daidai ba ne to ko da ya yi wani kuskure ka daga masa kafa a balaitahu saddan wa hajara wanda ka jarrabe shi ka toshe shi ka ƙaurace masa amma duk da haka bai damu ba wa fa ka sa'ilu dam'ihi ya hadu da kai sa'ilu jam’ihi hawayensa wanda yake gudana faradattahu kama yadda shi fil hali atake nahara kama yadda shi mai faradattahu nahara kama yadda shi kogi amma faradattahu nahara kama yadda mutumin da tsawa fasara guda biyu ne an nahru min ma'anin nahar an yakuna masdar na harabe ma'ana ma'ana zajara kun gani amma sa'ila falatan har kun gani a sail mai roko amma sa'il anan mai gudana ne saboda ne dam ihe faradattahu kama yadda ki to a damir zai iya komawa zuwa ga shi mutumin zai iya komawa zuwa ga mai hawayen da ya fitar filhali na hara in kama yadda shi hawaye kama da abin nan din kogi kenan ina ba an gane kuma shi ne karibin zahirin gairu murad ba'idun kafiyun huwal murad shi ne shine na hara sai kama yadda shi da tsawa kace kaza to karka yi haka ai shi yasa tun da farko yace rifqan eh bi khillin nasihin hu saddan wa hajara wa faka sa'ilu dam'ihi faradattahu fil eh, eh, eh, fil hali nahra to karka yi haka ina fata an gane fasaran yana da dan saboda haka nahar din nan korama to ba korama yake nufi ba abinda yake nufi tsawa wa qala kuma yace ya adili fihi qulli يا آذلي فيه قل لي إذا بدا كيف أطلو يمر بي كل وقت وكل ما ya azili ya mai zargi na fihi jikinsa kulle ka faɗa mini iza kaifa aslo idan ya bayyana ya zarara shi kaina abin damuwa ya murrufi kulla wakatin kowane lokaci yakan zo ya wuce gare ni wa kulla ma marra ya lokacin da ya wuce kullama marra ya halu duk lokacin da ya wuce ya halu to in ya riga ya wuce shi kenan sai in ji daɗi sai dai kuma wannan ba shi yake nufi ba karba kumanta marra ya murru fi'ili ne haka ne to ɗaya fassaran waye zai fassara mana waye hango wa kullama marra duk lokacin da ya yi ɗafi ya halu zai yi zaki me ya gwada ya halu din shi ne hello murrun da hello ina ba ta gane to ba'idun kafiyun huwal murad yasa tauriya take da dan wahala waƙala kuma akwai inda yake cewa wariyadin riyadin waqafat wata wa tamashat nismatul subhi ilaiha tala'at auraqaha shamsu duha ba'da an waqa'atil wurqu alaiha adim da dausayi na lambu waqafat ashjaruha wanda bishiyoyinta suka tsaya tsar wata mashat nismatu subhi ilaiha nisma ko nasma haske na abun nan kaman iska iska na asuba iska na asuba ya bi ta cikinta tala'at auraqaha shamsu duha wato rana ta hanzi ta haskaka ha kun ga ha anan yana daukan fasara nawa kun ga guda biyu shi ma yana daukan fasaran ha ganyayyaki kuma wanda abinda ake nufi kenan akwai kuma auraq na takardu to amma zahiri anan ganyayyaki yake nufi ba da an waƙa'atil wurku alaiha bayan mai waƙa'at alwurku bayan mai takaddu ya yi tauki'i ya yi sayinin a kai domin waƙa'atin da tauki'i ne sayinin a kai to kaga shi yasa sai ka ɗauka takarda ne to alhali shi abin da yake nufi ba da an waƙa'atil wurku bayan tsuntsaye sun yi kuka shi shine waƙa'at sun sauka a kai sun yi kuka shi yasa aurat din nan shine ya rikita da yana da fasara guda biyu sai muka dauka takaddun da ake bayarwa ita sayinin akai alhali ba su bane saboda babu takaddu a lambuwa ana samun takaddu ne a lambu inda ba lambun zamani da za a yi ofis ba sai dai lambun zamani da za a yi ofis. na biyu alwurku jam'uwar ka wahiyar hammama ana nufin tattabaru waƙa'at waqa'at qad yakunu min at-tawqi wa huwa kitabatu al-ismi min asfal kitabi shine a rubuta suna ayi tawqi ayi signing to ba shi yake nufi ba sun ce kalman da take akwai tauriya a cikin tawakka'at saboda an kawo alwurku ina fata an a can baya an ambaci aura ko ha wakala shabu zarif a shabu zarif ya ce wanda ya mutu yana da shekara 25 da makaranta shi a can baya qamat hurubud dahri ma bayna riyad as-sundusiyya wa atat bi ajma'iha litagzu rawdat al-wird al-janiyya lakinnaha inkasarat li'anna al-wird shawkatuhu li'anna al-wird shawkatuhu qawiyya akwai masu wake-wake irin wannan su ma a misra aka samu irin wannan da kasan sha ƙwarai da gaske qamat hurubud dahri Eh, mu ma da mun fara rubuta waka shigen irin wannan to kuma sai Allah ta'ala ya kaddara zai muke mu qamat hurubud dahri waƙoƙi na eh, yaƙoƙi yaƙe-yaƙe na zamani sun tsaya ma bainar riyadis sundusiyya a tsakanin dausayi na lambuna masu kyau a sundusiyya shine mai kyau masu kyau wa tadbi bi ajma'iha suka zo gaba ɗayan su zuwa domin su yaƙi raudatal wurdi dausayi na furannin war aljaniya eh menene aljaniya daga jinniya kwarai sai ma mai kyau kwarai da gaske lakin na hankasara sai dai kawai su sun karye ba su kai labari ba wato kaman yaƙi ne zai take tsakanin mai tsakanin furanni iri daban-daban suka tinkari alwar to amma sai dai an alwar da shaukatuhu kawiyya saboda war shaukatuhu kayansa kawiyya yana da ƙarfi to wanne ne abin nan wanne ne tauriya tauriya anan shaukatu saboda karibun zahirin kayan fure gairu murad baki ake nufi ba saboda fure bai da kaya asalin fure ba bai da kaya sai dai na ga akwai furen zamani wanda ake dasawa eh, su akwai kayoya a cikinsu saboda mai saboda kada dabbobi su ci kada su ci ko kada mutane su ringa kama suna zinkiya kana kama ya ka ji kaya amma asalin furanni ba su da kaya to menene ake nufi da shauka ana nufin kuwatu karfi in ka ji an ce maka wani shaukatuhu kaza ana nufin karfinsa yana da karfi وقال ناصر نصير الدين الحمامي نصير الدين الحمامي يتي جودوا لنفجأ بالمديه على أولاكم sarmada? ya ce ku yi kyauta domin mu ta waƙan sajau bisa girmanku sarmadan na tsawon zamani mai tsawo babu yankewa fattairu a sanu ma do inda ma ya ƙa'un nada to anan ne tauriya take ya ce fattairu kun ga tsuntsu a sanu ma do lokacin da ya fi yin waka inda ma ya ƙa'un nada a lokacin da ruwan raba yake sauka iya sauka kuma haka ne duk wanda ya zauna a kauye zai iya ganewa lokacin da raba yake sauka da safe din nan zaka ji tsuntsaye sun fi kuka suna yana sauka yana sauka suna ana kada bishiya suna dan abu sai kaji suna ta kuka <laughs> an gane ko to wanne ne tauriya a nan eh annada saboda annada din nan gashi ya fassara mana ya ce min ma'anin nada aljudu kyauta wa ma yaskutu min balalin akhirin layl da abin da yake sauka na ruwa amma karshen dare karshen dare wajen asuba saboda haka shine Hausa suke kiransa raba raba to anan yana ce lokacin da raba yake sauka a lokacin tsuntsaye suka fi kuka saboda mai saboda tugar ridu kukan tsuntsu ne fasayar da ya ambata shi ma tsuntsu ne wannan shi ya ja mu ga wannan fasara to alhali shi abin da ke nufi bayan taru abin nan tauriya akwai istihara akwai istihara saboda me annada kyauta yake nufi tugar ridu rera waka tunda abinda tsuntsu yake shi maka rera waka ne sai dai kuma kaga fattairu yana nufin fashairu ina fata an gane eh wato wannan abin da yawa dun ba za a tsaya akan tugaridu ba tugaridu rera waka tugaridu ne kukan tsuntsu ma tugaridu ne annada raba annada ne annada kyauta aha atairu tsuntsu tsuntsu shi yake waka wato zai yi waka kamar na tsuntsu lokacin da aka jika shi da kyauta shi abin da yake magana kenan in kyauta yayi nauyi to waka ta fi kyau kamar yadda shi wannan tsuntsun idan raba ta yi yawa to zaka ji yana kuka musamman ma irin lokacin da ake ruwa yi yafi yafi nan bishiyan gwaiba ko kuma bishiyan mangoro duk wanda ya zauna kusa da bishiyan gwaiba ko na mangoro ko kuma a kauye ne ka tashi akwai bishiyan kanya a bayan ɗakinku a bayan gidanku bishiyan kanya ko bishiyan aduwa ko kuma bishiyan abin nan a lilliba to lokacin da wannan ruwa yake yi tsuntsaye in suna zama a wajen zaka ji suna yawan kuka kama yanzu zai dai ka ji karan janareto ko injin nika da gaske ko ka didirin motoci saboda manya-manyan garuruwa su karan da za ka ji na motoci ne da ababen hawa idan kuma kuna estate area ne su kuma karin injuna ne daban-daban sai sa durin da ka je inda babu wannan sai ka ji wani tsaitin ka kwana biyu ba za ka ji daɗi ba saboda ka riga ka saba da hayaniya kawai za ka ringa shiga kasuwa gana jin hayaniya Soso sun ce yana daga cikin pollution marai da gaske domin hatta kunne ma yana samun pollution an gane tauriya a nan na'am wakala sirajuddin ilwara to mun sake dawowa kansa Ya yace waqaftu bi atlalil ahibbati sa'ila wa iya yasqi sun ma'adan wa ma'hada wa min ajabin anni urawi diyarahun وحظي منها حين أسألها الصدى رابعا كافي مفسرة يأتي من معاني صدى الزمع وما يجيبك بمثل صوتك الصدى إنن فيني تو... أبنن توليا الصدى إنن فيني تولية saboda الصدى إشروا الصدى ƙara idan kun saurara za ku je da a tsada za ka ji masallaci ya ɗauka ta wannan shi ake kiransa sada sannan kuma akwai a tsada da alhamza a gaba tsatsa an gane? to to bari mu fassara waqaftu bi atlalil ahibbati sa'ila ya ce na tsaya a kufayin masoya ina mai tambaya wadam iya yaki sun ma'ahadan wa ma'ahada ya ce hawaye ne yana zuba ina tambayan ahadan alkawari wa ma'ahadan da ma'alkawarta da yawa ya je wucewa sai ga inda ya saba tsayuwa yana hira ko inda suke zama da shi da samari da wane ne suna tattaunawa wannan mutum ya je ƙauyensu zai fituna wannan Idan ka dade da barin ƙauyenku kafin ka yi wayo ka bar ƙauyenku shi yasa yana da kyau ku ringa ziyartar ƙauyukanku domin inda duk ba canza ban kaje sai ka tuna wani abu sai ka tuna wani abu ko a unguwa ne idan ka yi hiran kirme ko za akwai masu irin wannan cuwa-cuwa suna malaman islamiyya amma sai su je suna hira su yi yaudara a can su yi yaudara a can to ku ji tsoron Allah a ji tsoron Allah eh. to kaga in ba an canza wajen ba kana zuwa ai zaka tuna zaka tuna abubuwan da aka yi a can baya to shine abin da shi yake faɗa su suna yin haka dalilin da yasa masu ke yawace yawace kenan idan ka je ka ziyarci kufayi irin wannan zaka dinga tunawa amma a musulunci idan ka je zai kara maka darasi ne da wa'azi ina wani ina baba ne ina kaka ne ina wance duk sun riga sun tafi to yadda suka tafi kai ma zaka bi su to kaga zai kara maka wa'azi ya ce wa min ajabin yana da mamaki ya ce anni urawi diyararun ya ce ni ina shayar da gidajensu da hawayen sai ke shayar da gidajensu kaga wannan za mu koma eh, za mu koma kenan da majazi wa ha ya yace ni farabona bona a cikin wannan gaba ɗaya da na tsaya a kufayi a tsaluha lokacin da nake tambayanta a tsada kishin ruwa to ba ruwa yake nufi ba saboda a can baya ce urawi ba ruwa yake nufi ba me yake nufi idan ya yi aman wannan murya din da yake bi shi ne afada aman murya ba ruwa ba dalilin da ya sa za ka fassara da ruwa saboda urawi eh, anni urawi su kuma kaga can baya ambaci dumu'i me yace wa dam'i yasqa wa qala ibn zahir ibn zahir yace shukran li nasmati ardikum kam ballagat anni tahiyya la garwa in hafizat ahadith al-hawa fa hiya az godiya ga iskan kasanku kan ballagat anni tahiyya da dama takan yi sadda gaisuwa na majazi ne wai iska ce da take kadawa take isar da gaisuwansa yace lagarwa babu mamaki in hafizat ahadith alhawa idan wannan iskan da take take kadawa ta kiyaye labarai na ainihin alhawa sun zuciya shine lokacin da samari za su zauna su ta musu irin wannan shi ake kiransa ahadithul hawa ko kuma hiran da samari suke yi da yan mata idan ka je ka samu hiran 85% ko 95% karya ne ko ba ka bane sai ka ji ya ce ai ne a atv fa wato a nake ja daga nan fa b yake ja daga nan sai f eh sai ce ai a nake ja ƙarya yake yi ba wani a din da yake ja eh ai yanzu ma tara kudi nake a wani ginin da nake yi a gida dubu sai dai babana ya ce shi ba ya son mu zauna a gida dubu ƙarya yake yi ba eh ba gida dubu ba ko gida ɗari ne <laughs> bai da aito dari ma an abin nan ko gida miliyan ne bai da daman da zai zauna wajen to shine hadisul hawa ina fata an gane yawwa to azzakiya din nan da ya ambata mu dubi fasaran azzakiyu sari'ul fitna mutum wanda yake da basira wanda yake da kwakwalwa shine azzakiyu ko wanda take da kwakwalwa ita ce azzakiya sannan kuma sati ra'iha eh wucewan iska yadda iska take kadawa kamar mutum ya sa turare sai idan mutum ya sa turare wata iska ta dan kada sai ka ji kanshi kana zaune a gefe ma za ka ji kanshi to ita ma ana kiranta azzakiya wato ta zo tacacciya ba tare da wani abu ya gurbata ta ba to wanne ne yake nufi anan ya faɗi hafizat ahadithal hawa ta haddace ta kiyaye kaga bakiya za a dauka kwakwalwa ce to ba kwakwalwa ke nufi ba yana nufin wannan iska din iskan da ta dauki wannan labari wato tana kadawa ta kai gaba ina fata an gani bayidun kafiyun huwal murad wa qala ibnu nubata al-masri ibnu nubata al-masri yace wane ne ibnu nubata huwa jamaluddin hamilul liwa'i ash-shi'ri والنصر في أصل في المماليك a zamanin mulkin mamali kusan shine jagora yake dauke da tutan mai yake dauke da tutan waka da rubutun dube wala hudiwanu shi'rin matbu eh littafin sana waka ma an buga guli da sana an haife shi a shekara ta 686 hijiriya sannan Allah ya karbi ransa a shekara ta 768 hijiriya kun ga wannan ya kwana biyu ya dan kwana biyu to amma me yace abinda yace wannan haru yashbihu brada fali adli za yajlu sada eh an naharu ko zan a can bayan mun karanta mun ce an naharu korama haka ne ko sannan mun ce an naharu tsawa to bari ku ji yushbihu brada yayi kama da ainihin guduma ya yi kama da guduma fali ajiliza saboda haka ya jilusada yana kuranye tsatsa eh to kaga annaharu korama da muka fassara yashbihu ya yayi kama da guduman guduman makeri fale ajiliza saboda haka ya jilusada yana kuranye tsatsa daman guduman ah, makeri me yake kuranyewa tsatsa to tsatsan ne ake nufi shine na farko yace asada bi tashilil hamza wasqul hadidi wa nahwu tsatsa wasada al atak ruwa saboda haka annaharu korama haka za a fassara shine daidai ba tsawa ba yashbihu mi burada yayi kama da guduma guduma ne ko kuma ana fassara shi guduma sannan ana fassara shi uh, oke arab take shine wanda ake kama ake kama karfin da aka sake a wuta yi jajazur shine arab take amma wannan kaskon nan da ake zuba ruwa a saka abu na mai sunansa a doya babu mai babu wani makeri ne mu akwai makerin da muka zauna kusa da shi amma hata a makaranta sai da kuwa mana diploma ba do abubuwan kera sai da aka samu muka muka rubuta su muka kiyaye amma yanzu ya tafi wannan abin da makeri makeri idan ya ɗauko abin nan da zafinsa kun san da arar take yake sawa in ya sa da arar take sai ya rike dun bai sai rike da hannu ba eh, sai dai yin sharifi ne amma dai ban taba ganin mai rikewa da hannu ba idan ya ɗauko da wannan zai zo sai ta dukansa da guduma shine mifrad suna kiransa mifrad wani abin mamaki yana dukan jan yana dukan wannan bakin karfe na za ga har ya zama baki to amma ban ya zama baki baka yi saka taba ba idan za su yi amfani da shi sai su dauke shi akwai wani kasko ko menene da ruwa ciki sai su sa sai ka ji wani coyi zuwa wani lokaci to an aka fita za a yi tabawa to wannan kaskon ne nake tambaya su ina yan bokon zamani ba karanta bane ba karanta hausa bane wa ya karanta hausa to ashe abubuwa da yawa za su bata to shi ne abin da ake nufi a nan asada din kishirwa ne ba a asada na tsatsa ba ne kulle min al'alfabil Ati ya atiya min ma'ana kalmomi masu zuwa suna da fassara guda biyu saboda haka fasamal kulle lafazin fi misa littauriya eh, wato ka buga misali na eh, tauriya aljaddu aljaddu a nan? alhazu rabo awil abu au abu labi aw abu ummi kaka ana kiransa aljaddu ta wajen uwa ko ta wajen guba sannan aljaddu la yanfa'u zal jaddi minka aljaddu warai da gaske amma can la yanfa'u zal hazzi minka alhazu hazzun dunyawi la fa’uhu sannan kuma aljaddu in ka ji shi wajen gado to kaka yake nufi haka ya hikaito haka ya kwaikwaya haka na hikaya ba da labari haka shi ma na hikaya kwaikwaya eh yanzu ka kamar yadda nake sa wannan medical glass din nan to wani ma in ya ga dama sai ya je sai ya saki haka ya ai haka naga yake yana zare ido ta sama eh ya kwaikwaya kenan araha hutu araha tafin hannu wannan tsakiyar tafin hannu wajen zanen nan alkusur benaye alkusur kasawa afa da shi kasa ya fassara faha ya warke wa afal manzil zala asaruhu ya goge ya fiya afa ya warke al'afiya afa ya yafe al'afu kada a nan magashi a ƙasa ya fassara kada mata ƙadƙada ya mutu kada hakama ya hukunta kada amara kada wasa zai wa kada rabbuka Allah ta budu, illa iyahu abinda karanta mana da su ba ko? Eh, sai dai an ja na ga yaron da baba ya zo da shi yana gangani yana gaba da baya na ce to kar ya faɗi in babu ya faɗi sai ka ba da kudin magani eh, amma dai haka za a jadin musamman lokacin sanyi kowa zai farfado wanda ya ji ba zai iya tsayuwa ba sai ya zauna dama haka ne saboda mutum da ya ko biyu ba zai sa a ce ba za a karanta shafi biyu ko shafi uku ba warai da gaske Eh, amma na ga yaron babu yana ta gengadi a zai na ce tsabdi na ce to na'am aljifon aljifon ma ga shi ana ya mana fasara aljifon a gatsiyatul uyun jifon kun ga wannan murfin ido ana kiransa jifon sannan a gama da suyo aljifon kube an san kube eh, kube na takubba gidan takwabi ana kiransa jifon to kaga kenan akwai tauriya abin nan eh, tauriya a cikin waɗannan saboda haka tunda akwai tauriya a cikin waɗannan za ka iya tasu a sentence amma ba za mu samu daman abin nan makaman na hudu wanda yake su ma a ciki tasu ga na karshe ishra qawla bin daniyal tabibul uyun kun ji ko wannan ba musulmi bane fa Ibn daniyal likitan ido ne هو شمس الدولة الموصلي صاحب النظم nazm al-hal والنصر الأصب والنقط الغريبة وكان له دكان للقهل داخل باب الفتوح مات بمصر بمصر كي سنة شكرا تدري بكي دقوما وبين ما فيه من حلاوة التورية يتيا سائلي أن هرفتي في الورى وديئتي فيهم وإفلاتي ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس أعين الناس شينيه a'yunin nasi idanuwan mutane a'yunin nasi kudaden mutane a'yunin nasi yan leken asirin mutane a'yunin nasi idan duna ruwan mutane to tun da ya kawo dirham a can kaga yana gwada min a'yunin nasi kenan eh, wato daga mai daga kudaden mutane to kudi yake nufi a nan ko kuma yana nufin daidaikun mutane saboda yana magana ne a sana'ansa sana'ansa ce babu shewa wannan mutum ɗaya ɗaya ne za a baka jirhamin da za ka je kana fama da shi sai ka daɗe ba wanda zai baka jirhami sai a yunin nasu kamar manya-manyan daga cikin tunan mutane wato manya a cikinsu to darasinmu na gaba a tsibaku insha Allah ta'ala sanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu